I solemnly swear and undertake to pursue learning. Solemnly swear and undertake to pursue learning. To respect the laws and regulations of the Jigawa State University. To respect the laws and regulations of the Jigawa State University. Ɗaliban sabuwar jami'ar ta jigawa kenan su 774 suke rantsuwar kiyaye dokoki da ƙa'idojinta baya ga alwashin zage dantse wajen karatu. A jawabinsa a wurin bikin naɗa shi uban jami'ar, a asabar din nan cewa obasanjo ya sha alwashin cewa za su yi aiki tukuru domin ciyar da jami'ar gaba bayan da ya kammala jawabin nasa ne sai na nemi ya yi tsokaci da hausa ka gani babban aiki shine sule ya bani aiki wanda wannan university isama number one in nigeria shine babban aiki an samu yi shi Farfesa Abubakar Adamu Rashid da aka naɗa mukamin pro na jami'ar ta Jigawa cewa yake. Ɗalibai su mai da hankali su ga cewa karatun suka tsaya suka yi malamai kuma su ƙara himma sannan gwamnatoci su yanzu misalin ka ɗauki wannan jami'ar in ka shiga ajujuwanta da ake koyarwa wallahi duk jami'ar da ka shiga a duniya kusan irin ajin da zaka tare kenan in ka shiga yau ka shiga oxford university ka shiga ina ne wala zaka tare irin ajujuwan da irin kujerun da suke nan kusa daidai suke da kuɗin za ka samu a waje. Jami'ar dai ta fara ne da tsangayu uku da za a ringa koyar da kwasa-kwasai guda goma sha biyar in ji Farfesa Abdullahi ribaɗo da ke zaman shugabanta. Ba wai za a koyar da yara abin da ake cewa theory kawai ba, a'a, amma da theory da practicals a haɗe, so that idan yara sun gama ma wasu din ba sai sun an ɗauke su aiki ba, su kansu za su iya su yi aiki da kansu kuma su ɗauki ma wasu aiki. Kwamishinan ilimi na jigawa Farfesa Haruna Wakili ya ce sun cika sharɗan hukumomin kula da jami'o'i na Najeriya. Duk abin da kai ga za a yi sai mun tabbatar mun cika ka'ida ba ma cewa a mana alfarma sai mun cika ka'ida sai mu kai mu ce gashi sai a ce ku duk abin da ga ana yi sai da NUC ta wasa hale mana duk abin da ga ana yi jam ta sa hale mana. Ɗaliban jami'ar ta jigawa dai sun kasance cikin murna har kurne. suna sarha hamusani ina matukar farin ciki da wannan rana ta matriculation day suna zainab ahmad ali na alkawarin zan iya karatu saboda abin da iyayen mu suka turo mu yake nan kuma da salafin mai girma gwamna in ba karatu ba mu kyauta mishi ba koyaya gwamna lami da ke ji tun daga shi dalibai sun fara ɗaukar darasi a jami'ar da ya kirkiro a to ai duk wanda yake oba yana fata ce 'ya'yan sun tashi a matsayin tsarin tarbiyya na ilimi da kuma ainihin da'a a rayuwa kuma takin jigawa shine tare da ma kokarin fita sabon samfur na da a Najeriya alhamdulillah wannan dama shine cikin abin da shuka yanzu so da ka dama shine buri shi mu ga cewa mun fita yayin da yake za su zo su san me jigawa su rungume ta su bauta mata ta gina ta ita ko ina a duniya Alhaji Sulalami da kenan gwamnan jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya